تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخالق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Rana Alhamdulillah. Mun Allah tara ma wannan waje malamu shehi ga shehu kuma ga mai girma gwamna sauran manyan baki shehi na mana barka da zuwa. daman dalilin wannan taro har <clears throat> muka fito nan saboda zikirin juma'a ne Ayi addu'a ga wannan bawan Allah dan shehu da zuriyarsu she yana gaya mana wata lokaci ne yake maimaita kanshi kamar lokacin da ake cikin biya fara a cikin ƙasa lokacin da abu ya rikice su suka shawarci shugaban ƙasan wannan zamani cewa in kana son wannan abun ya zauna lafiya akwai wani bawan Allah shehu islam a senegal ka ɗauko shi ya zo ya bar kamar ko shi ya zo ya mana addu'a a ƙasar nan in Allah ya yarda wannan yakin biyafaran za ta tsaya to shine alhamdulillah shehi ya gayyato halifan shehu saboda a wannan rikici na cikin ƙasa da wannan bala'i kwanan baya dai kowa ya san cewa shi ya ba da zikiri na alamtara da sauran addu'o'i alhamdulillah kowa ya ga amfanin addu'a a cikin kasar abubuwan su a tara kuwa sai mu gode wa Allah to saboda damuwan shehi da al'umma ta nai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. saboda damuwan shehi yanda kasa take to sai sake cewa mu shirya addu'a mu yi wasifa mu gaito babban dan shehu Allah ya saka masa da alheri shi ma mun gayyace shi alhamdulillah ya zo shehu ya ce mu zo wannan tawassuli da aka yi da da mahaifin shi aka samu zaman lafiya a Najeriya shi ma yanzu mu yi tawassuli da shi cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin ƙasar mu wannan masifu Allah ya yi su musamman zabe da za a yi a cikin ƙasa mu roƙi Allah a yi zaɓen nan lafiya Allah ya zama mana alheri wannan shine dalilin fitowar mu da fitowar nan da a masallaci muka saba yi to muka ce za mu je mu muka ce nan ya fi haske da iska da ana sanyi shi ya ce mana izini mu zo nan shi go mai girma gwamna da duk abin da aka nema kamar ma yakan riga mu ma tambaya abin da za mu tambaya dan shi yake cewa an ba ku wajen da za ku yi addu'a to alhamdulillah Allah ya saka masa alheri to gashi dai mun taruwa nan insha Allah in aka yi sallan magariba wanda an yi wazifa ko alhamdulillah shi wannan ba ko da yake saboda gwamnati to saboda haka in Allah ta yi aka sallah za a yi wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya yi salatul fati dari hasbunallahu wa ni'mal wakil 1350 da da da uku hamsin niyyar Allah ya kawo mana zaman lafiya wanne cikin mu ya karanta lakan ja'a fi 66 Allah sai mu yi tawassuli da su sai su cika mana da addu'a dalilin wannan taro kenan da wannan wazifa saboda neman albarka neman alfarma Allah ya kara kawo mana zaman lafiya shugabannin mu Allah ya saka mu da alheri shi halifa da ta zo tun daga can in za a ji odiyonsa da ya yi cewa eh ba zan iya tafiya ba amma duk da ciwon jikina ina da ko muka kira ne Allah ya zan zo bauchi Allah ya saka masa dalili Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa himma cikin ayyukan shi na Allah himmarsa ta sa ya zo ana neman sa a ko ina Allah ya sa ya zo mana nan Allah ya saka masa dalili shi na mu Allah ya kara masa lafiya Allah kara masa tsawon kwana mu samu ta albarka ta samu albarkacin su assalamu alaikum wa rahmatullahi za a kira sallah Allah 结婚。 Thank you. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله Thank you. الله الله أفرق بدا نحو المرابع يلمعون عن إذ يلمع البرق يلمع برق بدا نحو المرابع يلمع فهب لامرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويكأ هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكرت أيام الصباح في مضت ولم يبقى إلا لوعة وتوجه سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال في خرقها يرتعد اختيار حبيب الله وهو امينه ديار بها تلف المرافق مسمع ديار لمن هاب الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرا ومرجع ديارا من اعلى الخلق خلقا وخلقه ديار المن في الخلق يمضي ويسرع وأكرمه نفسا وصفا ونسبة وعلما وأداة المذكرة جارها الأول فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة وبشر تقدم وأصبر ميدياني انا ميدياني وعن جمعي اهدب واسع جبين رسول الله والخلق اوسع ازج واقلع وجهه ضاح مدور ولحيته كالثلق وصدر وسع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 الله الله لا إله إلا الله الله الله وأشرف ثغر إن تبسم من جليل بحبه غمر لك البرق لا إله إلا الله taimaka wani Allah taimaka masa taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a fara ayi addu'a a ci gaba manzo Allah wuri da ai kai yanzu za a yi maka shi zai addu'a sai zai addu'a kuma ta ba gafara Thank you. show.

domin su domin ku muke kaiwa don muna son mu wuce da za mu samu iska da space kowa ya yi niyya a nan insha Allah duk abin da ka roƙa Allah zai biya maka rashin wannan bayan Allah bayan wannan zikiri wannan zikiri nan shehune suna gaya mana cewa a kodansu mala'iku kawafin sunansu su yawo suke suna neman inda ake zikirin Allah suna yawo suna yawo suka ga kamar irin wannan wajen sai ce da su mun same su ku taho ku taho ga sunan masu ambatan Allah sai a tambaye su wai mutane suna ambatan Allah me suke so sai a ce aljanna sai Allah ya ce ka taba ganin aljannar sai ce ai da sun ga aljannar za su taka ambaton da Allah sai Allah ya ce na ba su aljanna sai ya ce me suke tsoro sai ce wuta suke tsoro ki taba ganin wuta ai da sun ga wuta a tsoron zai ƙara sa zikirin ma'aikata ga su kusance ka ya Allah sai ce na ne nisantar da su ga ita sai can sai a ce akwai wani bawan Allah shi can yana jiran wani daga cikinsu ne ya gaba. abin da yake yi ya zo da zai ba cikin Allah ma ya zo ba Allah ya ce har shi ma na masa gafa kun komo la shi da su wanda yake tare da su ba ba zai hasara ba saboda wannan gode wa Allah mu ga manyan hadarori a nan da suke nan da ba a gode ba da duk wanda ya zo nan ya gode wa Allah Allah ne ya kawo hankali kai kawo kana wadan su wajen wasa zafe su wani can wadansu amma kai inda ake zikirin Allah Allah ya kawo ka da saboda alhamdulillah na gode wa Allah hanifa ya da addu'o'i ya ci gaba da wannan bayar a yi hasbunallahu a yi fa muyitan da fara da ya bayar sai an gama sannan a cika tura da addu'a to da ka ci gaba da alhamdulillah mun samu haƙi sai ci gaba da yi kowa ya kokari haka wanda bai gane abin da muke ta istighfari Allah ya karba mana a bayan duk yana ne gari girmi garin mutanen kirki kowa ya zama shi ne da ɗan shi ma shi da ya asu kuma الحمد مطلقا هواك فلتأت بها بديها واشددا وطأة على الذي يقصدها بالطير والقول البذيء أسأل أن تعلي دينك القويم بسر الأنبياء وأحمد الكريم حج بعبدك ببيتك الحرام بسورة الحج بجاهل المقام حجاب جانب المقام مكن له زيارة الرسول حتى يوبى بالمنى وسول مكن لنا زيارة الرسول حتى نوب بالمنى والسول مكن لنا زيارة المخدوم حتى نوب بالمنى والسول مكن لنا زيارة الخليل حتى نوب بالمنى وسول نوب بنور الذكر والفرقان بطلان ذا العبد مع الظهران فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه نروم أن يصحبنا مدى الدوام بحبنا له ولو حال المنام خذني به قبلي وقد كفاني كتابك الشافي لدى الأحزان علمني العلوم والأسرار وقم لي العلوم والأبرار ربي فإني أطلب الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة لتعطينا الرشد مع التوفيق وعصمة النفس على التحقيق سخر لنا الأرواح والأسماء وسخر الخضراء والغبراء أورث مقام الأنبياء والأولياء إذا العبيد بعد أن تقويا سق للذي سقت من الأقطاب وصحبة الأبرار والأنداب فقه قلوب الفتية في الدين واهد بنا بالمصطفى قروني يدخل في الإسلام والطريقة أهل الوسيقة على الحقيقة وتهتدي في ظاهري وباطني وجامع الأحياء والمواطن صدق بعبدك فراسة الإمام بحرف صاد وبصحبه الكرام زمم مصائب الدنا والدين عنا ونحبابنا بالدون غافر ذنب المذنبين غفرا وتوبة مقبولة وسترا تحمي وترعى كل من شيد منار الدين والطريق بأرضنا والتهدي بفريقي زحزح بفضلك هموم الدين والفقر والجوع عن أهل الدين دبر لنا يا رب كل أمري واحفظ لنا يا رب كل سري جعلت فقري للغني غنائي فحط أن يوفيني بسورة القصص والأنفاس تصل من وصلني وتقطع بالعنكبوت قاطعي وتمنع ملك بالروم لواها ملكي أقودها إلى سلوك مسلكي ناسين طعم الكفر والطغيان مستنبطين درر القرآن حقق بلقمان لي الآمان وسجدة وبالنبي العدنان سبأ وفاطر ياسنا عن النبأ من المراد رب بالصفات اسم داود وبالصفات جملنا الظاهر والبواطن بصور يا ظاهر وباطن مغيث يا مجيب يا مغيث وبالحواميم لنا تجيب معطي بسر سورة القتال والفتح والهجران وصلنا إلى المجيد بالمجيد والذاريات طولك المجيد أجب لنا بالنجم ثم القمر وبالبيان وبخير المضر أريد كل واقع بالواقعة وبالحبيب طبنا في الواقعة نروم بالجمعة ليل الجمعة وبالمنافقين والجمعة سورة البروج ثم الطارق وسورة على الكريم الرازق ولتنجني ونجني بالغاشية بالفجر والبلد شر الغاشية لين لنا بالسور لين لنا بالشمس طول الليل كل صخور المنكرين فضلي ضم بسورة الضحى إليك قلبي وجه العمدة عليك شرح فؤادي مع الأعضاء بالشرح واشفي ربي كل دائم تحسن من أحسن بالدين لنا وكل من صاحبنا وأهلنا علمت أهلي ثمة البنينا بك كذا الجيران أجمعين قلبي بالعلق والقدر عقيم بالحضرة الأولياء وصله ما يقول لي من يليني ولمن يليه بلم يكن بأهمد الوجيه زلزل وبارز الذي عاداني بصورة زلزال كل عالي عافية يا رب غير عافية والعاديات وبسر الماهية قنا من الأرائي والهوباء بسر قارعتك الكبرى تكثر للنعماء بالتكاثر غير يباهي لا ولا مكافر عزمت بالعشر وويل إلا تاق المرادى وتزيد فضلا هب لي نجابة البنين والبنات ولتؤثر النسل لنا قبل الممات فيضعوه بالدين والأرزاق يفيضها لنا من الرزاق قرئ يا وهاب فيهم عيني وفي التلاميذ كل حين منان يا وهاب يا كريم أعطي ويا رحمن يا رحيم كبر لنا العطاء في الدارين في لما قريش والماعون نصرا عزيزا ربنا بنا التوبة توبة نصوحا للنصر بلا جموحا ألهمني التوحيد بالإخلاص لما حوت دبت مع الإخلاص فصل يا ربي على المختار وآله وصحبه الأبرار نسأل بالفلق رب الناس ما فوق مطلبي بسر الناس حسب المهيمن وحسب الواقي حسب القديم الله حسب الباقي سبحانه يحفظ ما يودع وليس للعبد سواه مودع به انتصرت إنني مغلوب ولطفه الخبي لي مصحوب نصير يا نصير يا نصير فاقهر عدوي العدو حينا وخذه إنه يعادي san ko kowane lokaci shi yakan ce a rika carfi a ci gaba da wani abu ga wannan musamman shi yau cewa ya yi addu'a tuwanna kuma ta alhamdulillah wannan bawan Allah wannan kasida da yayi kasida ta da shirin Ibrahim ta tawassuli da Alqur'ani yanzu <clears throat> Mulan Halifa ya ce zai karanta katma ta bakin ɗansa Abdullahi Abdullahi shi ne sakataren sa na na na ittihad islami daga baya za mu yi bayanin shehu ya ce karanta mana kan mana alqur'ani sai mu ta cewa amin wannan ko sauka da haka yanzu dubu bakwai bakwai da saba'in da bakwai an yi ta yi yanzu za a katama alhamdulillah yanzu ga shehu da kansa ya ce a karanta jama'an najeriya mu ce bauchi mu ce akwai abin da ya fi haka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 صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين والمهمون والمصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ومسائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على نحو الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ولا غائبا الا رددته ولا عاصيا الا عصمته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حائفا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ربنا صلاه إلا عندنا على قضائها يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير فبالاجابه كثير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضائك فجعل عاقبته مشتاقا ربنا يا خالقنا والمين كن بيننا وبين كل ظالمين يا ربنا أنت خاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله gode da zaku mura khairu gode wa halifa lokacin da halifa ya je sudan ya tafi da mu ya dauke ni na raka shi a aka tabbatar masa daman akwai kungiyar da shirin ta radiyallahu ta'ala Allah ya African Islamic Union zamanin shehu da sai shi kishi da ya musulman su yi wata union wanda za ta kansu gaba suna magana kan addini to alhamdulillah yanzu Ah, khalifa shi muhammad mahi shi ne shugaban ta duniya gaba kuma amma saudi arabia saboda kuma sudan da yi kowa da ya zo tsakaninmu da saudiya amma saboda zuwa sudan da yi da zuba ka ya faɗan da ake a sudan da mayayi da makamai yau ya je ƙasar ya zaunar da su lafiya sun ajiye makamansu sun zauna lafiya kuma a saudiya ko gayyace shi da alamar islami wanda da mahaifinsa da shi aka kafa kungiya kusan ma shi ya yi ta shirin da shi da mataimakin da na duniya kuma ya taɓa zama shugabanta wani taro da aka yi a pakistan to alhamdulillah sai saudiya suka rubuto masa takarda cewa suna gayyatarsa ya zo rafina su yi ittifaq da tsakanin wannan kungiyar haɗin kan a afirka na musulunci da shura bil alamin islami sun saka shi yanzu shine a gaba abin da yake so a yi wa musulman afirka suna bayansa na gina makarantu da masallatai da komai kuma alhamdulillah da niyyati watan jama'a Allah da annabi na roƙon shehi da jama'a gaba daya muna son a yi wa halifan murna addu'a ta musamman musamman saboda soyayyar da yake nuna mana a wannan hadara na ta Allah ya saka masa Najeriya a dukkan Najeriya yanzu ni ne sifika na shi ni ne sifika na kalifan shirin ta da jan lawa ta shi da aka harhanu taliban ne da aka ce za a yi kalifan ce to a dan zaka ta kura kamar ainihin to an yi ce amma ya ce a zo nan gidan shi a ɗauki ibrahim ya zama duk abun da ake son a yi a kauna na da na fayar da shehu ya zama ni ne nake magana da yawon sa Allah sa wannan soyayya ce jama'a ta ruhi Allah sa ka masa dajiya sannan wannan kungiya da aka naɗa shi shine shugabanta sai ya aiko mu takarda ya ce ni kuma na zama wakilinsa a Najeriya a wajen buɗe mata ofis da sauran abubuwan da za a yi mutane za su yi mamakin kwanakin da sun ga muna zazzagawa kan shugabannin addini na Najeriya gaba daya duk saboda murninsa ne cewa a hada kan musulmai su haɗa su gaba daya akan kalmar la ilaha illallah da wani abin da suka je ce yanzu a haɗu a kan mallaya daga ba sai a yi da za a yi baƙi ka yi wannan soyayya da yake nuna mana Allah ya sada masa dajiya Allah ya kwana sa Allah karfafe shi a cikin himman ayyukansa da yake yi yau zai dan zai gaisuwa zai dan sallama kaɗan dan haka sallama kuma sai ce addu'a ah, yana mai kuma kuma nan shi ma zai dan yi zai yi yake jin daɗi yana ganin wannan fiskoki wanda suka haɗu saboda Allah soyayya saboda Allah kuma jici kara-kara cewa yanzu mun zo mun taru kuma da yanzu mun zo mun taru muna kaskantar raba al'amarin mu gaba ɗaya shi ya taruwa a tare da jama'a ga muna mun taro gaban Allah cewa muna roƙon sa ya Allah Allah Allah shi yace muna roƙon ka Allah ba mu da kowa ba mu da komai sai kai muna roƙon ka muna kaskantar da kai ka yaye mana dukkan wannan bala'i ka ɗauke mana dukkan wannan bala'i ka dawo mana da an ji irin cikin ƙasar mu da zaman lafiya cikin ƙasar mu cikin wannan haɗuwa ta falala ta Allah da rahama na Allah alhamdulillah zamanin da zamanin annabi yunusa mutane ya yaye musu dukan bala'i ya dawo musu da annabin su suka yi addu'a Allah ya karba musu addu'a kuma ya dawo musu da annabin su to da ga mu Allah ga shi wuri ga shi Allah shi yana da ga shi mun fito cikin waje ga mu nan Allah roƙon ka ji tausayin wannan al'umma ka yaye wannan kasa wannan bala'i ka yaye musu duniya duk da musulmai suke Allah ka kawo آمنا بالله تبارك وتعالى والمؤمن لا يغلب على أمره إذا توكل على الله حق التوكل ووثق فيه حق الثقة لأن الصلاة له تبارك وتعالى ربك الناصر في السماوات في القرآن الكريم. shi ce موسى من ne mu'minai من yi imani da Allah mun إذا bawa توكل yayi ya tabbata babu kowa sai Allah ya roƙi Allah to ya tabbata kamar yadda Allah ya tabbata hakan aina rasul mu'mini da mun zo masu imani ya tabbata in yi wannan Allah zai karbi addu'ar shi to da ga mun shi yana cewa da wannan tawakkuli da wannan imani mu tabbatar insha Allah Allah ba zai zama da waya ga addu'ar mu alhamdulillah اجتمعنا هنا هذا المساء واصواتنا مبتدعه بلا yake cewa yin wannan taron in aka yi shi yadda ya kara faɗa dai shi mumini bai da wani abun nan siyasa baya da wata madogara sai ga Allah har ya ce ai menene ma musulmi yake da shi ai bai da wani abu bayan la ilaha Allah yanzu ga ma'ana mun taru mun ce la ilaha illallah mun zikiri yace yace wannan zikirin da muka yi ya shiga tsakanin mu da masifin da yanzu za mu shiga sabuwar rayuwa ji ba ku ta alhamdulillah za mu shiga sabuwar rayuwa za mu ahadi wa ahadi da Allah cewa za mu riƙe abubuwan da Allah ya ce mu yi mu yi kokari mu bar Allah mu bar abin da Allah ya ce mu bari sannan yanzu ya yi kaɗan a shi daga rayuwar wahala da wai ta wuce masifu sun wuce ana tawassuli da wannan sabuwar rayuwa da muka shiga bayan mun ce la ilaha illallah ya zo mu shiga sabuwar rayuwa to saboda wannan rayuwa da muka shiga ta sabuwar la ilaha illa dukan mu nan yanzu la ilaha illa Allah an san mutum ba ke tara dubu ɗari yana kafirci daga yace la ilaha illa Allah Allah ya tsaya ta bo kamar ran da aka haife shi ta fi shawo yana nufin taron mu da muka muka ce la ilaha illa Allah ne yanzu mun zama sababbin mutane ne yanzu an cire duk wata zunubi ta yaye yanzu ka sai kai shirin shirin sai kai shirin ko ana nufin sai kai shirin alƙawari da Allah ta tsaya kofar Allah daga yanzu da ka san kana wani abu da bai da kyau so yake yanzu Allah ya yi an dauki wannan ka ƙara yi kar ka ƙara yi ka tsaya gaban Allah an shiga sabuwar rayuwa ba za ka ƙara shan wahala ba kuma yace ya wasu da wannan layi la ilaha illallah da muka yi cewa Allah ya yayi wa Nabila wannan masifa Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya yi dukkan masifu Allah ya kawo mana alheri Thank mm-hmm. you. Allah sai fito sai mu ta alhamdulillah don yanzu Allah ya buke mu taru mu ambace shi mun taru mu ambace shi Allah ya ce mu taru mu haɗu mu tawassuli tsakanin mu na Allah shi mu haɗu ko saboda haka babu Allah ne ba a tambayar tambayarsa abinda ba a tambayar sa wanda ba ba a tambayar Allah me yasa aka yi haka to an abin da Allah ya mana haka muke so la ilaha illallah muka yi to da kuma mu tabbata abin da muke so mu Allah ya mana saboda mun masa abin da yake su mun zikiri mun yi yanzu ya ce mu haɗu gashi mun haɗu a wata to me sara Allah wani ba ka masa abin da yake so bare Allah sai mu ta alhamdulillah zaka mun da dushe yace ba dai tambayar Allah abin a ce Allah me sa ka abin aka ce ai mun yi to Allah muna tawassuli da wannan abin da muka yi mu ma ga mana abin da muke so sai mu tabbata ya mana alhamdulillah alhamdulillah أبنائنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا وملوكنا وعلمائنا كل ما اجتمعنا في هذا لا نملك إلا الله وتعالى نرفع alhamdulillah alhamdulillah ga shi da yaranmu da da da kowa da kowa da da iyayenmu ga su masu mulki ga gwamna da mukarnabansa su ne gwamnati gaba daya ya ce ga su sun haɗu to wannan haɗuwar da aka yi ga talaka ga malami ga kowa ba ya haɗu ko da haka Allah zai Allah ya yi wannan masifa Allah zai yi duk abin da ake nema ga shi kuma gode wa Allah shugaban mu gaba daya gwamna ga shi a zaune a cikin mu za mu cewa Allah sai mu gode mishi da Allah ne ya haka ya zo zauna nan da don ya karɓa mana addu'a mu ba da ba yana cikin mu Allah ne ƙara karɓar addu'a don shi ne shugaba wannan bangaren nashi Chico Jair, com sua irmã o Maria Canadá, Leva Sumizá. Leva o e seu irmão, colega Sassou, o Ferrari, e a cor pela sua mulher, e o ar pela sua mulher, você vai. Allah ya ce yadda shehu yake karanta ta muna shi cikin rasu da kasida da na Allah alaihi wasallam shi yake ga muna ya Allah mu da alaihi Allah muna roƙon ka albarkar Allah da tabbatar wannan abu da muke ciki wanda muka karanta yanzu shehu yake muna ya Allah albarkar Allah alaihi wasallam sa mu yi abin da mu yi abunda muke yi kake so mu yi maka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa mu shiga cikin wannan abu mu tabbata mu tabbata a ciki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mu kai wa biyan bukatu kowa da bukatu da yake so Allah ya sa mana lafiya من الله أن تستفيدوا بجموعكم هذه الكثيرة والتأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية ودينية لأنكم قادرون على فعل ذلك إلى المنظر وتنظمنا حتى نعرف أن قوة قوة اجتماعية قوة سياسية قوة علمية قوة دينية وقوة حتى وقوة حتى مالية كل هذه الأمور بأيدينا ولكن إذا انتظمنا في أنفسنا سوف نستطيع أن نعمل أكثر ونرجو أن نستفيد بمسألتنا هذه حتى نفيد أنفسنا ونفيد دولتنا يجعلنا في خير ويحفظ لنا في الخروج بنا من الفقر الى الغنى ان شاء الله تبارك وتعالى da suka haɗu a nan wata da malamai da sarakuna da masu sauran almajirai da dukkan fiskoki nan ita ya kamata in muka haɗu muka yi nizam ƙara wa kanka mu ƙara wa juna mu ƙarfi wannan ne zamu yi muka yi zai amfani mu cikin rayuwar mu ta duniya zai amfani mu cikin cikin siyasa ma da muke yi zai amfani mu cikin ilimi da muke nema wannan rabuwa in muka haɗu har arziki ma da muke nema yamma yamma da zamu taimaka wa juna mu mu ƙarfi duk abin da muke nema zamu samu a cikin mu illa kawai mu nemi Allah ta baraka wa ta'ala ya zama yana baya mu ya ƙarfafa ma kan wannan amma shi da nufin an haka yin nizam in muka nizam ta kanmu ba mu dama da shan wahala Allah zai kawo da abin da muke so don yanzu mu ne muka zo na yan siyasa mu suna siyasa su da kyau malaman mu suna yi an yi da suna a cikin mu irin wannan mu shek ya na suna a cikin mu albarkar su duk abin da muke so tun yanzu yi kokari a nizamin na rayuwa abin da ake nema ce za a same shi duk abin da ake nema za a samu a cikin wa'in wa'annan fisofi da suka Allah ya kira kyau Allah ya ba mu alheri siyasa shi da ba dole zai shiga maganar siyasa ba amma yana yin magana karfin mutum da yin tijaniya cewa ba maganar siyasa ba duk abin da muke ciki a siyasa mu ma mu samu mu yi nizam cikin harkokin mu har siyasa in muka haɗu to za mu yi ƙarfin da za mu taimaki kanmu mu taimaki sauran al'umma wato ma'anar shi yana nufin ba kar a zauna a hannu duk abin da ake cikin rayuwa a shiga cikin rayuwa a taimaki al'umma kar a zauna a ce ba za a yi ba a shiga duk cikin rayuwa da ake na siyasa ne ka ko me ku shiga ku shiga ku shiga ku yi saboda ku amfani kanku ku amfani jama'a وأيضا يجب أن نتعاون مع كبرائنا بصلة الحكام والعزلاء وكل الذين اعطاهم الله من عنده قوه وملكا وجزء من ملكه حتى يحبون الى ما فيه السلام الى ما فيه الامن الى ما فيه الطمأنينة وهم وحدهم لا يستطيعون الا ان يتعاون معنا معه جميعا في تحقيق غاياته. shi ne cewa kamar magan da ya faɗa jiya masu mulkinmu wanda suka mulkinmu mu yi mu yi ƙoƙari mu haɗa kai da su su ma su haɗa kai da mu saboda su bayan Allah su mulki ba abin da za su iya yi sai da taimakon al'umma ba ka mu shehu yana nufin mu bi bi bi mu aiki da su saboda mu taimaka musu su kuma taimakon su su ne su ne shugabanni su ne Allah ya saka wannan amana a ranar su ta wannan rayuwa ne to mu taimaka musu su ma su taimaka mana sai mu haɗu sai su samu nasara kan abin da suke yi don in muka haɗu muka taimaka musu don ba shi ba su yi su kaɗai ba to mu haɗu da su kowa a bashi amana take hannun shi don rayuwar mu ta ta yi kyau

wannan mulki da nake yi ka roƙa mini Allah ya taimake ni a cikin ka roƙa mini Allah ne adalci a cikin al'umma ka roƙa mini Allah ya samu nasara cikin wannan abu to shi ne to wannan magana da gwamna yi ya je gida yana jin ta zuciya sauran jama'a ba duka suna ji shi abin da ya roƙi Allah shi ya roƙa masa Allah wa ya masa addu'a ya yi mulki ya yi adalci a cikin kuma ya taimaka wa al'umma shi abin da yake nema shi ya masa kai alhamdulillah Allah ya yau يجد الحاكم ان يفكر هكذا كما فكر عمر بن الخطاب من قبله جلس في كرسيه وبكى فقيل له لم يا يا يا خليفه يا خليفه المسلمين يا امير المؤمنين تبكي قال اني اعلم ان اذا ضاع الشيء من هنا الى مغرب الشمس يوم القيامه يستيسر الله عنه الحاكم الفردوسي انه يخاف الله تبارك وتعالى في تعظمه مع خلق الله الله اكبر شو يجي تقول يا الله mutanen bauchi shehu ya ce to in dai kuna da gwamna kamar wannan wannan zai zauna gaba shi shi bai ce masa ina son ka bani a gaban addu'a da ci zafi ko a ya ce wa shehi abin da ya ce masa kawai yanzu ka bi addu'a in ce Allah ya bani iko in taimaka wa al'umma ta sai ce kamar sai na umaru radiyallahu ta'ala anhu ya zauna a kan kujerar mulki sai ya zauna sai ya fashe da kuka sai suka tambaye shi ya mu ya amirul mu'minina me yasa kake kuka sai ce wallahi ina kuka ina tunawa daga nan zuwa karshen yamman nan duk abun da ya bata koyi sha wahala ranar lahira Allah zai tambaye to shi sa kawai nake kuka to da kai ce mutanen gwamnati gwamnati abun da yake so ya masa alfa kenan Allah ka ne abin da zai yi ranar lahira ya ta gaban Allah ana tambayar sai na kuma Allah ya taimaka masa Allah ba shi ne kawai shehu ya ce yana roƙon gaba ɗaya duk wanda ya samu gwamna irin wannan yana irin wannan tunani to da Allah mu tsaya bayan shi har ya samu abin da yake so ya nasara eh so ya bayan shi a aiki tare da shi a taimaka masa har abin da yake nema Allah ya bashi in dai bukatar sai ta ce wannan to ku ci alhamdulillah mutanen bauchi shehu yace ce gwamna shehu ta gaya maka insha Allah shi da mu gaba daya muna tare da kai duk inda kake zai tsaya yana roƙa maka Allah Allah ya biya maka saboda jiya a nan da gaya masa an san kai ka shiga daki za ka ce da Allah a taimaka mini zan ci zafi zan ci a kawai da kika ta kake shehu mun addu'a mun addu'a wannan nauyi da Allah ya daura mini saukar da shi lafiya to duk kuma da babban mutum wanda Allah ku taru a bayansa ku taimake shi da addu'a Allah ya bashi a abun da yake fata da abun da yake nema Allah ya bashi yako har ya samu ni shehu da Allah amin فأشير إلى ذلك الوقت ادعو الشيخ داعية الله لك فإن شاء الله هذا الذي تخافون من ستزوره وجاء الشيخ ريما ودعا وزال ما كانوا يخافون الشيخ ريما كان واحد من الإنسان نعم Thank الشيخ ندعو الله تبارك وتعالى alhamdulillah kusa abin da shehu yace mutum alhamdulillah amma kun na ka ta alhamdulillah da yawa eh abin da shehu yace kaman a bayan da muka yi wanda shehu yace shine cewa lokacin da fitina ta yawa a Najeriya sai wani yace gawan a wannan zamani akwai wani bawan Allah shehu Ibrahim a ji a ɗauko shi yi addu'a don Allah ya yi wannan bala'i an ja ɗauko shehu Ibrahim ya zo amma shehu sai ta gaya wa gwamna to ibrahim lo lokacin shi kade addu'a amma mun ga nan dukkan harshen shehu ibrahim ne bisa alhamdulillah shehu ne faɗa dai dukkan mu nan harshen shehu ibrahim ne to da haka gwamna ka sani to duk wayannan suna yi maka addu'a na'am eh, yanzu shi yake ga mana ga mana maganar da shehu ma ya faɗa cewa shi ya san a lokacin abdulmaliki na uke ne shi ne ambasadan najeriya a nan a wannan zamani shi ce show brian da ya gaya wani to akwai wani malami show brian kawai a ɗauko shi aka ɗauko shi don yin yi addu'a da ya fara ta tsaya sai da tokai gwamna na sha toko shi da shi ibrahim lokacin shi a zuwa dukkan bakin bakin shi ibrahim to za a yi maka addu'a Allah ya yi Allah ya Thank <laughs> you. wannan gari alhamdulillah bai san besan san irin godiya da zai wa shehi ba shehi wanda ya gama rayuwarsa gaba daya a kan kotawa addini wanda ya gama rayuwarsa gaba daya a kan ilimi wanda ya gama rayuwarsa gaba daya a kan karfafa alkurani wanda ya gama rayuwarsa gaba daya shi da ta muka je sudan duk inda muka shiga suna ba wani labarin ai shehi ya zo shi ma na 1972 inda bude in aka ce ni dan shehi ne to ai baban ka ya zo da shi ma ya zo yi wa'azi a nan ita duka amma har yanzu bai gajiya ba gashi nan da wani tare da mu cewa yana roƙon Allah yace mu ma kar mu gajiya mu koyi irin halayen shi duk abin da mu tsaya mu karasa yau mu irin da shehi a yadda ya tsaya kan addini tsaya kan gaskiya yace bai so irin godiya da zai wa Allah ya Allah ya shete shehi Allah ya saka masa alheri Allah ya ta mana kwanan shi alhamdulillah Allah ya ja kwanan Allah ya kara masa albarka amin duk abin da shehu yake nema Allah ya biya masa bukatun shi abin da shehu yake nufi wa kansa kansa da abin da yake nema wa da almajiran shi dukkan abin da shehu yake nufi almajiran shehu Ibrahim wanda shehi khalifa ne na shehu akan iliminsa akan khalifa ne na shehu na rayuwarsa khalifa ne na shehu da irin shekarunsa ta saboda zamani da ya tayar da shehu kuma ga shi yanzu tayar da mu a wannan zamani ya ta Allah ya dafa mana kwanan shi Allah ya kara masa lafiya khalifa ne na gaskiyansa da kuma ahadin shi a kan al'umma ya kuma shehi kalifa ne saboda soyayyarsa ya ce mun shaida shehu kalifa ne ta soyayyarsa da shehu ibrahim da kuma ce sun shaida familin shehu ibrahim gaba daya sun tabbata wa shehin dinnan sun masa shaida cewa shi masoyin babansu muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala har yanzu dai Allah ya tabbatar da shi abin da yake bukata shiga abin da yake a cikin mu amin har mu samu samu da sabili sabili mu samu hanya ta hanyar shi mu tabbata tabbata soyayya ta Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya saka maka da kara falala ya yi wa Najeriya ya yi wa Najeriya da yara a shugabanninsu da yaran manyan su ba za mu manta ba ba zai manta ba tare da bayan ya yi wuce addu'a sai kuma fesu ita ma sai da aisha ne ce shi ya ce fashi bai sosai ita kuma saboda abin da ta bukata jiya ta shirya masa dina abubuwan da ta yi masa wanda ta sa shi jiya ya ji daɗi inda ya je cin abinci ya yi bayan murna da zaman mutane da muka zauna tare da ita ce muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan zama ce zuwa ga Allah Allah a ranaku zuwa kuma masu nasara kuma a kan wannan hanya ta la'ila masu yi masu amana ta cikin cikin tsaro tana yana salimi da shi salama duk abin da muka roƙa Allah yana iko ya tabbatar da shi

in wannan waje da muka taru Allah ba ma neman kowa sai kai wani ba ma kuma sha ta zaman ka Allah an ta Allah kai ne ga burin shi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh show. mu ce shehu ya riga ya yi magana kuma game da shehu ya faɗa masa ai shi ne mai gida mukan bakin sa ne duk abin da yayi muka ai baki ne muna gwamnatin mazuri muna hannun sa ne sai yanda yayi da mu addu'o'i da duk abin da ya shirya ta abin da halifa yayi ai shine mai masauki shine yake da komai duk abin da yayi sa to da gwamnati alhamdulillah Allah ya biya mana dukkan bukatun mu shehu yana godiya da duk da suka zo wannan waje musamman mai girma gwamna da muka zo yake da rayuwa da baki ma Allah ya sa mu alheri su fi karatu chief of staff da director da ni ma alhamdulillah ke yana godiya wa dukkan wanda suka zo Allah ya saka musu da Allah ya biya da dukkan bukatu ba mu alhamdulillah <laughs> ya ce gobe alhamdulillah da mun zama da cikin daren nan za a wuce shi wai ta bi ga wuce mutu sai gobe ku ji alhamdulillah a to alhamdulillah shi yana tare da mai nisa Sheikh Sirajuddin dan Sheikh Ibrahim ya tare da Sayyid Bashir dan Sayyid Azizi ya tare da Sheikh shefayi lamin ya wa Muhammadu lamin ya tare da mustapha ɗansa yana tare da ah, abdullahi wanda ya mana addu'a ya tare da mahmud maki ɗansa to alhamdulillah ce ya gode wa duk wanda suka zo ah, akwai kwamishinan gona na jihar gombe wanda ya zo wakili ne na gwamna da wakili sarki bauchi ya zo da kano ya ce zai zo ya ba mu uzuri jirgin da zai je ɗauko shi ke zama dan samu matsalar tashi jirgin daga abuja da tashi da wani bai dai a saba to kafin ya dawo sai mai dosa gaskiya gariba ta yi to zai ta nisan da kan shi allah ya sa ka muku alheri ce yana godiya allah ya biya muku dukkan bukatu allah ya kada dukkan albarka abinda shehu ya roƙa mana allah ya tabbata da su salamu alaikum wa rahmatullahi yanzu a kira sallah za a yi sallah isha insha allah salamu alaikum wa rahmatullahi